shi haƙuri haske ne hali na manzan Allah. Mahaifiyar shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ta tattauna da muryar Amurka inda ta bayyana cewa ta shafa shekaru goma sha biyar ba ta ga ɗan nata ba. A ƙauyen Shekau da ke jihar Yobe dattawa da shugabannin al'umma sun kai muryar Amurka wajen falmata Abubakar wanda suka ce ita ce mahaifiyar shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau. Mahaifinsa limamin ƙauyen ne gabanin rasuwansa a wasu 'yan shekaru da suka gabata. Falmata ta ce ba ta taɓa magana da 'yan jarida ba ka muryar Amurka kuma ba ta da masaniyar inda yake ko halin da yake ciki a yanzu. Ko ya mutu ko yana nan da ransa ba ni da masaniya Allah ne kaɗai masani shekaru na goma sha biyar turban ga ɗana ba. Haske ne Allah mutanen garin sun bayyana cewa su da yawa sukan ɓoye cewa sun fito daga gari ɗaya da abubakar shekau domin gudun a ce suna da alaƙa da ƙungiyar boko haram falmata ta ce a lokacin da yake karami abubakar ya taho maiduguri domin karatun addinin islama inda ya kasance almajiri ko ba mamaki ya yi yawon bara akan titin maiduguri a cewarta a yayin karatunsa ne har ya haɗu da muhammad yusuf wanda ya ƙirƙiri ƙungiyar boko haram bayan ya yi watsi da ilimin boko da kuma ayyana shi a matsayin haramun a nan ne aka juya wa ɗan ɗanta layi da aka tambaye ta ko ɗan nata ya sauya sai ta ce tun da shekaru ya haɗu da Muhammad Yusuf ban sake ganinsa ba in ji falmata Ina son ɗana kuma kowa san irin son da uwa ke yi wa ɗanta, amma mu sun sha bamban, in ta. Ya jefa mutane da dama cikin bala'i, ina ma zan gan shi domin in ji hankalinsa. Ya jefa jama'a da dama cikin tashin hankali, amma ina roƙon Allah ya shirye shi. Hali Allah, kowa riƙe ya dace. abubakar shekau ya jagoranci kungiyar da ta kashe mutane sama da dubu talatin tare da sace mutane a yankunan arewa maso gabashin tafkin chadi haka kuma ƙungiyar ta lalata makarantu sama da dubu ɗaya ɗari hudu a cewar asin kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya falmata ta ce ba za ta tsine masa ba amma ya riki ya canja hali ta ƙara da cewa ya ɗauki wata ɗabi'ar da ba can wanda ba ita ta koya masa ba Allah ne kaɗai masani amma ina masa addu'an Allah ya shirye sa.